والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل بعد ما انتهينا من كتاب الإيمان وكتاب العلم ثم دخلنا في كتاب الوضوء فانتهينا منه فأنا اليوم نبدأ بكتاب الغسل أي لا زلنا في كتاب لم نزل في الطهارة اليوم نقرأ في كتاب الغسل كتاب الغسل babin wanka mun karanta littafin imani muka zo muka karanta littafin ilimi nan muka zo muka karanta littafin alwala yau za mu fara da littafin wanka wanka duk wani wanka a cikin shari'ar musulunci kafin mu fara da karanta hadisan da suka zo a ciki duk wanka a shari'ar musulunci abin da ake nema gare ka shine ka ɗebi ruwa mai tsarki bayan niyya ka zuba cikin ka duk baki ɗaya ko ina ya samu ruwa ka yi wanka a sharhance sawa'an wankan janaba ce ko wankan haila ko wankan nifaki ko wankan shiga musulunci ko wankan juma'a kowane wanka a shar'ance to amma in kana son ka samu fadala ta koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka yi wankan cikakken cikakken wanka to shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi shine duk sa'an da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zo zai ya zo zai wanka kamar yadda zamu karanta cikin hadisai wannan al'amari ne da yake ba wanda ya isa ya gani ya ba mu labari sai iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi yasa zamu ga nana Aisha radiyallahu anha da ta tana yi mana bayani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke wanka dilla dilla haka kuma ummu salama za ta zo ta yi mana cikakken bayani game da yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ke wanka to kafin mu fara karanta hadisan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi shine sai a ɗebo ruwa a yi tsarki a yi tsarki mutum ya tsarkake guda biyu sa'an nan duk wani bangare da ake ganin cewa wani abu ya taba sai a wanke wurin baki daya ayi yi tsarki aka wanke wani bangare duk inda ake tsammanin wani abu ya taba sa'an nan hannun da aka wanke da shi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya goge ya goge ya goge hannunsa da kasa inda kake wanka babu kasa sai ka wanke da sabulu nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama haka sai yayi alwala kamar yadda kake alwala in za ka yi sallah har zuwa karshe ka wanke kafafunka nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi haka ya gama sai ya saka hannayensa guda biyu a cikin ruwa nan ya sa cikin asalin gashin sa su haka ya cuta ko ina ya samu ruwa malamai suka ce wai hikimar da ta sa yake haka dan ya ɗauki ne yana cikin daurin ne don su san cewa ruwa na zuwa kar a ɗebo ruwa a kwarara shi ɗaya wai sai a samu da zazzabi da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada hannun a cikin ruwa ya cuccuɗa ya bubbuɗa duk wata wata kafa da ruwa ita zai shiga bayan ya gama haka nan sai ya ɗebo ruwa ya wanke kansa so uku ya ɗebo ruwa ya wanke ya ɗebo ruwa ya wanke so uku bayan ya gama sai ya ɗebo ruwa ya wanke baryar dama tun daga sama har zuwa kasa so uku baryar hagu tun daga sama har zuwa kasa so uku wanka ya cika ke duk sa'an da kai wanka haka kafin ka ga har ka gama wankan hannunka bai taba al'aurar ka ba alwalar ba ta warware ba za ka je ka yi sallah da wannan alwala ba sai ka sake alwala ba hanya ta biyu kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ya yi kamar yadda muka tabbata ya yi alwala har ya kai karshe in ya kai wurin wanke kafa sai ya jinkirta wanke kafa din ba zai wanke ta ba sai in ya gama wankan baki daya sai ya je ya ja gefe nan ya wanke kafa sai malamai suka ce lokacin da ya yi irin wannan abin inda zai yi wankan ko akwai tabo ko babu da tashi da kyau ya sa sai ya ta wani kafan sai ya sai ya dan kau kadan sa ne ya wanke kafa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wanka in aka ɗebo ruwa aka yi sarki wani aka ce sarki ya san aka wanke al'aura biyu sa'annan duk inda ake ganin wani abu ya taba sai a wanke shi kenan sai ka wanke hannunka sa'an sai ka ɗebo sai ka saka hannun cikin ruwa ka fitu da gashin ka asalin jirgin gashin ka da duk asalin inda ruwa zai so ya shiga sa'annan bayan kayan haka sai ka ɗebo ruwa da hannu ka kwarara kanka da fitu da kyau to uku har ka tabbatar da cewa lallai ruwa ya kai duk inda ake bukata sa'an nan sai ka ɗebo ruwa ka zuba tsariyar dama haka daga sama har ka zuwa kasa to uku haka hagu to uku to malamai suka ce duk sa'an da kai alwala kafin ka fara wanka din in ka zo wanka ba lallai ne in ka gaborin da kai alwala kuma sai ka wanke su ba in ka wanke su yayi in baka wanke su ba wanka yayi abin da ya faru na sabani wurin malamai shine kalma ta wanka a harshen larabci ana nufin ka ɗebi ruwa ka kwarara ma abu ba lallai sai ka ci cuta ba imam malik ya ce a'a abinda ake nufi da wanka a harshen larabci uku shine ka ɗebi ruwa ka zuba sa'annan ka ci ba da shi yasa imam malik da waɗanda suka dace da cikin manyan malamai suka ce lallai sai an ci cutar shi waɗanda suka ce a'a wanka abin da ake nufi da wanka a cikin harshen larabci ka ɗebo ruwa ka zuba jikin ka koko ka zuba wuri shine sai suka ce ba lallai ne sai ka ci ba ba in ka ɗebo ruwa ka kwarara jikin ka har aka tabbatar da ko ina ya samu ruwa wanka ya yi. abin da ake ce ma wanka nan a shar'ance a cikin shari'ar musulunci dama an ce niyya to tun muka fara kuke karatu ba za ka taba jin an manzo Allah yake na nawaitu an astasira aw ko nawaitu ba za ka taba jin wannan kalma ba haka gama karatu sai malamai suka ce ai abin da yake nufi da niyya shine abin da ka dau kudiri a cikin zuciyarka tun daga tashin ka zuwa wurin daki ko ɗeban ruwa akwai abin da ya tabbata cikin zuciyarka za ka kai dan wannan ruwa da ka ɗebo kai da kanka ka san cewa me zan yi da wannan ruwan wanka to abin da ake ce maniyya kenan sai sa da kaje ka ce bismillah sai ka fara wanka shine wanka cikakken wanka kenan a shar'ance amma da a ce za ka ɗebo ruwa da tsarkake al'aura ka sa nan ka zuba ruwa duk jikin ka tun daga sama har kasa ko ina ya samu ruwa wankan ka yayi ya kuma ku bukata ta biya in ma alwalar ka bata warware ba baka taba al'aura ba kuma abubuwan da ke warware alwala duka su faru ba ya halarta halatta ka je ka yi sallah da wannan alwala abin da ake nufi da wanka kenan a takaice don za mu zo muna kai hadisan ne a duk wannan hadisi ɗaya wannan hadisi ɗaya wannan hadisi har zuwa karshe duk hadisan abin da suke gwadawa kenan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wanka kenan yanda nana Aisha na anha ta rawaito mana ta babu labari kenan yanda nana Ummu Salama ta babu labari kenan ga kin fara karanta hadisin abinda wannan yake assalamu alaikum dan Allah malaka a taimaka mana wajen yin tambaya a lokacin da ake karatu abin da yake ke na yake dan Allah a taimaka lokacin da ake karatu a bada damar tambaya to bakin tambayar haka ba duk waɗanda muka yi karatu da su a makaranta sun san cewa duk da duk sa'a da muka zo muka yi karatu sai an ba da cikakken lokaci duk wanda ke da tambaya har in ba ka da tambaya amma sai an ba ka dama ka yi tunani ka kawo tambaya don duk malamin da zai bada daman aikin tambaya baya baya baya fa'idantuwa a cikin karatu za a tambaye ka wani abin ka sani ka ba da jawabi wani abin ba ka sani ba ka je kana bincike a lokacin da kake bincike akwai wata matsala ka kusa shekara ka taba karanta ta da ka zo kana neman inda je karata ka kusa shekara kana neman inda kake ka sani da kake ba in aka zo aka tambaye ka wata matsala ka sani ba ka je kana bincike ga abin ka kai kan wannan matsala da aka tambaye ka ta ba idan su matsaloli masu ɗin yawa da da kake neman ba ka sani da kake nan ba yasa ba ana hana tambaya bane sai dai abin da ke faruwa shine ga wani tambaya wata tambaya a karatun da ya gabata malam ya yi bayani cewa sha'anin da'awar musulunci sai da hakuri musamman in musulmai ba su da karfi abin tambaya a nan shine to menene dangantakar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da dokokin kafirci waɗanda su abu jahali suka baurawa a kansu a kan mutanen makka kafin hijira tun da yake a lokacin nan ba su da karfi shin sun yi biyayya ga dokokin kafirci waɗannan shugabanni azzalimai ko ko a sun yi tawaye ne tambaya ta biyu kamar yadda malam ya yi bayani cewa yanzu ba ma bukatar gwamnatin musulunci a nan kasar domin lokacin bai yi ba wa ya taba jin mun ce ba ma bukatar gwamnatin musulunci a nan kasar in na bari wata kalma wacce take ɗaukar ma'ana biyu ko uku to ba za ka ɗauko waɗansu kalmomi da ake faɗa ka fassara wannan ma'ana ba ma'ana lokaci bai yi ba ba ma bukatar gwamnatin musulunci da muka kawo kisan asiya matan fir'auna sai da muka ce ita ta kaice mu ila fadar fir'auna amma tun da imani ya shiga zuciyarta sai sa ta karaya ba duk an da muka kawo kisan su amma rubin yasir sai mu ce manzon Allah ya mutu fasaran ya ala yasir da inna mau'idakum aljanna ko duk abin da muka faɗa sai mun kawo dalili ba mu ba ne yake faɗa daga kuna ba don wani abu ha faɗa muke yi don waɗannan majalis na imani mu samu mu rinka imama imanin mu muna haskaka imanin mu ko Allah zai zo ya zaba a cikin mu ko a cikin ko ina ne waɗanda za su zo su tsira da wannan al'umma cikin imo da take ciki har abada ba mu fara cewa ba a bukatar gwamnatin musulunci ba a nan domin lokacin bai yi ba to abin tambaya a nan shine ya dace yanzu mu fara yin kira ga samun gwamnatin musulunci ko kuma a azamu yi a azamu yi kira ga zuwa demokradiyya tun da ka ce an ce ba a bukatar a musulunci kuma ya za ka tambaya ya za a yi kira zuwa kafa gwamnatin musulunci ba abin da muke faɗa ba kenan duk sa'an da kai karatu haka gama sai kowa ya ce fassara abin da ya dace yake so a cikin rasa ya ce abin da ka faɗa ke tare da cewa duk abin da muke faɗa cikin harfin wahid kalmomi kalmomi ake ɗauka a cikin babu wani abin da za mu fada ya zama ba a dauke shi ba sai ba duk abin da za ka fada ka ce mun fada kai ma ka tabbatar da cewa shi haka muka fada sai ba irin waɗannan tambayoyi su ne suke yanzu sai mu je mu Idan za a ba da dama a ce mutum biyu ko ku yi tambaya nan duk lokacin mu sai ya ta a cikin wannan yake kaza wannan yake kaza sa'annan abin da ya fi alkhairi ko abin da suna amfani duk mu manta da shi har lokaci wa'annan wani ya tambaya ya ce Allah rahma Allah ya gafarta da shin ya in mutum zai san da nafila ita ma za a bude ta da tabbara harama ya a nan, haka dai tambayoyin ke tafiya ya in za ka shawara ya tambayoyin sai a fata lokaci kan abin da bai kai ya kawo ba sa'an nan ga al'umma tana bukatar matsaloli da za ka yi za su yi maka amfani Waɗannan su ne tambayoyin da suke aka gabatar mana malam bine na je wajen to wanda ya tambaya cewa ya je wani wuri sai kuma ya yi hujji sai ba zai je ba ya rantsuwa sa'an nan ya zo ya ga ya kamata ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sa'an da kai rantsuwa ba za ka yi abu ba sai ka zo ka ga yin wannan abin shi ya fi dacewa manzo Allah ce sai kai ka fara rantsuwanka ka je ka ci da wannan abin ba hana ka ba amma akwai kafara a kanka kwanakin baya malam ya yi bayani kan cewa imam malik yana yin kabalu amma lokacin da aka ji masa duka aka yi masa duka ya daina eh, saboda ba a iya don ɗaukaka hannayen sai daina ba a ce imamu ba imamu malik a lokacin da na faɗi wannan magana ban ce imamu malik da yana yin kabalu daga baya da aka zo aka yi masa duka ya zo ya daina kabalu ba cewa dai ga imamu malik da ya tsaya gaban shugabannin azzalumai ya kiyaye addininsa ya kiyaye menene babu irin wahalar da ke ba amma ya daure ya dore har suka zo kuka samu sunna dan zai iya dora hannunsa bayan ya yi rashin lafiya abin da na faɗa ke to sawa'an ce imamu malik yana kabulu ko baya kabulu imamu malik ya rawaito hadisi sahihi a cikin muwatta kabulu إلا معاشر الأنبياء أمرنا بكذا كذا كذا a مالك يا رجل أشياء موصى yasa wannan ba abin da muka faɗa ba kenan menene hukuncin mutum yana koya wa matarsa karatu suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali tana cikin lokacin haila babu da yake lokacin da kake koya mata karatu da karanta hadisai har al-littafai na tafsiri matukan ba alqur'ani ne ga san Alkur'ani ba da littafin tafsiri ya halatta a ba kowane lokaci za a dauka a karanta abin da ke ciki sa'an nan kuma wata tambayar aka ce to an ce in mutum ya tashi da asuba da sakandare da addu'a da zai na fi qalbi samawa da ardi wa ikhtilafi al-layli wannan hari, ko ayatul kursi ko menene to ila hukuncin wanda ya tashi yana ne yana ne janaba ba shi kuma ayan ayoyin alkur'ani ne abin da ke faruwa a nan shine ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayoyin alkur'ani da ake ɗauka a yi tilawa zai karatun alkur'ani ne aka hana ka karantawa halin janaba ko haila ko nifafi amma duk wata aya cikin alkur'ani da aka mai da ita ta zama addu'a yanzu addu'a za ka yi ba za ka yi tilawan alqur'ani bane duk wata aya za ka karanta ayatul kursi ne falaki da nasi ne kul huwa allah ne in amana rasul ne inna fi khalqi samawati wal ardi duk wata aya a cikin alqur'ani da ake karanta ta dan addu'a ya halatta ka karanta ta ko cikin halin sarki ko ko a'a ko wani hali yake amma ka ɗauki alkur'ani ko wata aya za ka karanta ta akan tilawan alkur'ani shine a duka shari'a ta ana kadai kana da sarki sai kai wankan janaba sa'an nan wanda ya tambaya ce mutum ne ya su da iyalinsa ba shi da ruwan da zai ba shi da abin da zai ji mama ruwa ga tsananin sanyi ba zai iya yin wanka ba sai dai kwanta haka nan da da yawa yi gari sai lokaci ya kure ya je ya gagala da neman ruwan ɗiniya har lokacin alfijir ya fito har ya fita yaya menene hukuncinsa a nan malamai suka ra'ayi malamai ya sha bambam suka ce duk sa'an da ka wayi gari tsakanin ka da alwala ko wanda ka kai kabbar harama lokacin sallah asuba zai da ai rana za ta gudu Wani malamai suka ce sai kai kai mama dan sai mama ba zai dauki ki fiye da minti ɗaya ba kai kabbara ko da akwai ruwa dan kafin ka je ka ɗebo ruwa kai alwala ko kai wanka rana za ta gudu suka ce sai kai taimama kai sallah dan me suka ce haka suka ce ai sarki sharadi ne a cikin sallah ai kuma yin sallah cikin lokaci sharadi ne ba za a ba dukkan matsayin su daya rukunai ne sharaɗai ne sharaɗi da rukuni duk ƙarfin su ɗaya a cikin shari'a a cikin musulunci sai dai bambanci tsakanin su shine duk abin da ka an ce sharaɗi za ka ga kafin ka shiga cikin aiki yake fuskantar gabas alwala sarki menene sarka ne cikin sallah duk za ka gani kafin ka shiga cikin sallah ne amma kafin ka shiga karatun fatiha da tsayuwa sai a ce ne rukuni kuma shi ne abin da yake sai ka shiga cikin ibada ka ke yin sa sai ka duk su ne a shar'ance to wasu malamai suka ce a'a sai ka tashi ka je ka nemo ruwa kai aka ce to in lokaci ya tafa sai kuka ce a ai ba lokacin ba ya fita ne kana wani adana da bai kamata ba aiki kana cikin aiki ibada ne har lokaci ya fita dan an ce kai sarki ka kai ruwa kai wanka kai menene wannan sharafi ne da ce sallah to wa'anda sai suka gabatar da suka fifita kiyaye lokaci wanda ce a'a babu laifi ya je ya ɗebo ruwan ya ɗima kafin ya gama ɗebo ruwan ya kawo ko da rana ta fito lokacin da zai yi sallah ke na iya sallah ibada ta tayi malamai sun karɓi sun karɓi kake biyu duk sa'an da aka wayi gari lokaci ya kure kafin ka je ka ɗebo ruwa ka yi alwala ko ka yi wanka ka yi kafin ka je ka ɗebo ruwa ka yi alwala rana ta ta hudu ma'ana lokacin asuba ya ta kenan duka ce sai ka yi taimama nan inda kake sa'an nan ka tashi kai sallah dan duk sa'an da kai kabbara Allahu akbar a cikin lokaci ko lokaci ya fitar gaba ya kare cikin lokaci wa malaman da suka fifita muhimmancin lokaci kenan bayan kuma suka ce a suka fifita muhimmancin kiyaye sahara din suka ce sai ya ce ya ruwa ɗin mun lokaci suka ba suka ce ai lokaci ya sa ya fita yana cikin aikin ibadar ne yana cikin janibin yin sallar ne ya sa ibadar ta yi jawabin wanda ya wannan tambaya kenan امرأة ماتت وعلى رأسها إقاس هل يجوز لفظ ذلك الإقاس إلا غسلها أو لا؟ نعم يجوز ويجزيكم الله خيرا. وصلى الله على النبي وآله وصحبه وسلم السلام عليه ورحمة الله وبركاته فها أن عبد إلى نيابة عن إخوان الطلبة أن تجعل الناس مستقل لتلقي ما جاء مصطلح الحديث ذلك لأن قام كتاب صحيح البخاري جيدا يحتاج إلى هذا العلم ثانيا أشير إلى أن أن يجعلنا فرصة للفتوى والسلام عليكم فرصة الفتوى قد انتهينا عن الكلام عنها إذا تركنا الفرصة للفتوى فسوف لا نستطيع أن ندرس شيئا حتى يتم وسوف يأتي كل إنسان بما عنده ليشوش على الحاضرين وهذا شيء لمسناه لا ينفعنا لذلك قدمنا ما هو أهم لأن إذا تعارضت مصلحتان قدم الأهم منهما هذه مسألة تخصك أنت تريد أن تسألها وأنت بسبب سؤالك المسألة التي تهمك تشوش على الحاضرين وتمنعهم من الانتفاع لذلك أطلقنا هذا الباب سدا للشريعة نعم. أما بالنسبة لمصلحة مصطلح الحديث لا مانع أن نجعل وقتا لدراسة مصطلح الحديث إن شاء الله وذلك بعد رمضان يتي أنا سنة أزو أنا كرمت مصطلح الحديث masu tambaya malam ina ina makarantar islamiyya ta mata malam muna so mu zo mu karatu a gida malam muna so mu karanta musulal hadis duk wa'annan babu abin babu abin da zai hana amma kafin ka dau alkawari za ka yi abu sai ka samun ma wannan abin lokaci ya zama in kai wa mutane alkawari aka fara babu sabawa amma kai wa mutane alkawari babu lokaci ko ko babu inda za a yi yaya za ka da mutane ka je ka tar ka gayyato matan mutane ko gayyato jama'a za a yi karatu ku ba ku da inda za ku zauna ku karatu sai aro ma'ana duk sa'an da za a yi wani abu na addini sai aro ma'ana addinin musulunci ba shi da gata ma mutane suna son iyalin su yi karatu ko su yi wa'azi to ina za a zauna a yi karatu babu inda aka gina ga zuwa don karatun islamiyya ta mata ko ko matan aure ko ko a'a wa'anda ba su yi karatun boko ba a babu wa'annan sai dai a zo a yi aron aji wata ranar zuwa a ce an rufe ba wannan makulli babu wannan duk baya ba shi cikin tsarin karatu karatu ana so ne in an fara a tafiyar da cikin inda mutane za su yi amfani in Allah ya yarda za a dawo da wannan amma shi ma sai an jarrata matsalar tukunna a samu inda za a yi zama tabbas karatu za a kai wurin shi ke nan sai a bude kowa ne sai ya kawo masu su zuwa jiki sai ya kawo ya sai ya kawo masu su karatu sai ya kawo amma ka je ka bude ka gayyaci mutane ka rubuta nan kuma babu lokaci babu abin nan ka baka mutane lokaci ka saba alkawari kenan tare da cewa kanin kowa ne cewa duk inda ba sarka take ko yarka ko mahaifiyar ko wane ne matukan musulmi ko mumini ko mumina musulma ko mumina lallai sai tana tana jin wa'azi tana jin maganar Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lallai sai tana jin tarihin sahabbai maza da mata tana jin ya wasu irin zuwar maya aka yi har wannan addini ya fito nan ka ringa jin sanyi a cikin zuciyarsa tare da cewa kusan sun fi kowa bukatar jin wa'azi kusan sun fi kowa bukatar a nuna musu yaya yaya ya kamata su tafiyar da rayuwar in ba haka ba duk nauyi da Allah ya dora musu mace Allah ya dora mata za ta yi aure za ta ɗauki za ta haihu za ta yi reno wa'annan duk ba abubuwa ne masu nauyi masu wahala ba to amma sai daga ga wa'annan abubuwa duk ita ba ta lissafi su cikin addini ne cikin ibada babu duniya kenan ko shi yasa zai hana ta jimrewa wahalhalun da ke ciki to abin da yake faruwa a nan shi wa'annan wahalhalu ne ta ɗauke su kuma ta yi su amma babu lada saboda babu kyakkyawan niyya kuma babu la'akari da cewa wannan bangare ne cikin addinin musulunci da za ki ɗauki ciki ya haifi ta sannan ya tashi yana kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zamo musulmi ya zamo mumini ya zamo malami duk wani wanda ya zo duniya annabi ne ko manzo ne ko wani bawan Allah ne ko wani wali ne wace ce ta haife shi mace ce ta haife shi babu wanda zai iya tabbatar da cewa muhimmancin aikin maza ya fi muhimmancin da ke kan mata sai dai rashin la'akari da ayyukan da ake yi duk wani mutum kowane ne shi miji aikin ka tun daga shugaban kasa har malamin jami'a har ma da kowane ne in ka tashi aiki to zaka je kana hulɗa ne da alli da biro da teburi da menene da duk abin da kake ciki kenan mace in ka tashi dan adam take hulɗa da shi zaka shayar da shi zaka rene yanzu wanda ke hulɗa da ɗan adam zai rene ya dace ya zama wani abu ne za a ce ba da muhimmanci a cikin rayuwa nan kuma kowane ne kai malami ne kai na makaranta ko kuma shugaban kasa ne kai kowane ne ko sarki ne kowane ne waɗanda kake wa shugabancin nan zuwa za su tarbiyyantar maka da su ka iya kai musu jagora yadda kake so sai su mata in suka bar su suka zamo yadda suka zamo kai ma za ka sha wahala wurin jagoranci kullum ba za ka ji daɗi ba shi yasa ba su da muhimmanci a cikin rayuwa suna da muhimmanci Allah maɗaukacin sarki shi ya san muhimmanci da ya tsora ma kowa yasa ce wallahi Wannan hari wan za ta zalla. sai ce wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la namiji yake yana so ya zama ya lalace ya koma wani halin da ya yake ko mace ta ce tana son ta zama namiji ita ta lalace ta bar muhimmancin da aka halice ta saboda kowanne yana da muhimmanci da aka halice kuma kowanne abin da aka dora masa din yana da matukan muhimmanci wurin Allah kamar dare ne da rana wa zai yace dare Allah yake Allah madaukakin sarki in kuka zo kuna mutu akan wata matsala kuka rasa gano gaskiya a ciki sai Allah ya kawo muku matsalan da kuka san gaskiya a cikin buga muku misali yasa ake ina ya yasla sannan sai ce wannan hari ta tajalla mutane sun gaba sabanin cewa dare na da nasa amfani rana da suna da nasa amfani ba a taba sabani a kan haka ba kowa ya san dare na da nashi muhimmanci yana da nashi amfani kuma kowa ya san rana gini rana tana da taka amfani tana da ta muhimmanci yau ke aka taba cewa lallai sai dare ya zama rana rana ta zama rana ta zama dare Jika da yake har kullum mutane sun fahimci wannan sai ce wallahi idza yakka wannan hari idza jalla. sa'an yake wa ma khalaqa dhakara wal unsa da halitta namiji da mace in kuna shakka a cikin wannan a namiji ya zama mace ko mace ta zama namiji ko a zama ɗaya, me yasa ba kwa cewa dare da rana duk su zama daya sa'annan ce inna sa'ayakum la shakka kowanne da aikin da Allah ya dora masa shi yasa sunnu hanyar da Allah ya dora abu ya kashi sai ka ce a a kauda wannan a dauko wannan ta saba ma sunan kauniya tambaya ta farko menene hukuncin idan mutum ya ga ya taba sau yace in mutum ya wannan mun ba da jawabi in mutum ya yi wanka ya yi wanka ya ba kafin ya gama ko bayan ya gama ya taba al'aurata wannan wanka ta wuce menene wani ta'arudi da shi ko na Aisha ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi wanka sai alala har karshe umma sallama ta zo take in yayi wanka sai kai har karshe baya ta kafafunsa wannan mun babu jawabin da ke cikin wannan sai tambaya ta karshe da kake malam ya ce mana duk sa'an da Imam Bukhari ya bude littafi yana farawa ne da riwayar Imam Malik to amma ga cikin kitabul Usri babu hal يدخل الجوب يده في الإناء قبل أن يغسلها sai ce a nan an samu sabani dangane da abin da ka faɗa ba haka ya faru ba imamu bukari bai fara da bai fara riwayan maliku ba kamar yadda ka faɗa ma'ana to ga shaida kan abin da na faɗa da na zo na bayyana darajar imamu malik a cikin ilimi darajar imamu malik a cikin ilimi aka ce duk wanda ya fi daɗin ilimi ya fi darajar ilimi ya san matsayin imamu malik har imamu bukhari in ya zo zai kawo baji ko kika in yana da riwaya da imamu malik da ita yake farawa duk da muka fara karanta bukhari aka muka gani har zuwa yanzu to ga kitabul ghusl ne ga hadisin ne fara babu wudu'i qabla al-ghusl قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميمي قال اخبرنا farkon babi kenan da imam malik ya karanta amma wancan babi tun da ka zo kana magana babu hali da dukkanin junubu ya dahu a saurara wani lokaci kana magana ne sai mutum ya fahimci wani abu daban aqulu lahu zaidan wa yasma'uha amran ويقرأها بكرة بكرة إن كفت آلوك تلك مجانا فكم من عائد القول الصحيح وعافته من الفهم السقيم to da yawa mutum yana aibata magana ainihin aibin ba cikin magana ba cikin magana yake ba fahimtar ta ce kuskure abin da ka gani a cikin wannan kace to ko da aka mara yadda za ka rufa masa asiri ba ko da haka ya kasance tun daga farkon bukari duk sa'an da ya bude baji za ka ga in yana da ruwa da imam malik ka kai fara har kitabul kutub din da ruwa imam malik ya fara amma hadisin da kaje ka dauko kace ga nan an samu labarin abin da malam ya fara baraka shi ne aka fada sa'an nan ka san kai ne kai kuskure ko ko a'a wani ne kuskure هل يدخل الجنوب يده في البناء قبل kace hadisi na hudu sai da aka kai hadisi na hudu na daya bai kawo ruwayan maliku ba na biyu bai kawo ruwayan maliku ba na uku bai kawo ba sai hadisi na hudu to ga hadisi na daya na biyu uku hadisi na hudu حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك انس بن مالك ake magana nan sahabi shine ya kawo wannan riwaya ba malik ibn anas wannan hadisi da ka kafa dalili sanadin da kace wannan abin da sa'id da ka kafa mala ga nan ba a same ka ba ko ko kuskure ne aka samu ko ne kai ne ka fahimci kuskure wannan hadisin babu ambaton Imam Malik an fara tun daga farkon sanadi har karshe wurin sahabi sahabin ne Anas ibn Malik dan sunan yana da yanayi daya malik ibn anas anas ibn malik wannan sahabi ne yake samitu anas ibn malik ya kulu dan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'a haka yasa tambayar ka ba yadda kake fada haka kake ba ko duk sa'an da kaga zuciyarka tana tana tuka bara ka kaza bara ka kaza وخالف النفس والشيطان والشيطان وحدهما لكنهما ما حباك النصح فالتين دكا عند هذا كنا مطعم كيف يعني؟ رأيك لكن جيد كتاكي كيف لاني إلا هذا الشيء الذي kitabul kusuri haka matukan ba ladabi mutum ya koya ba a cikin karatu imamu jabi bayan ya je da alfarma aka hada shi da imamu malik ya yi karatu ya zama imamu bai gaza imamu malik ba a cikin ilimi amma da labari ya kawo masa cewa imamu malik ya mutu ya rasu ya bar duniya sai da ya bar ya ce ina kaito ina ma da duk rayuwar da na yi tare da imamu malik ladabi na koya duk lokacin da na bata cikin koyi ilimi na koyi ladabi saboda irin waɗannan ladabce da dabce sai kamar wurin imamu malik كتاب الغسل الغسل هو اسم للعمل لقد الغسل فيما ايت دكتي ورونتا المراد به غسل الجنابة وعسل الجنابة البعد كما قال الله سبحانه وتعالى والجار في القرباء والجار والصاحب بالجنب وفي السبيل معناه والجار الجنب اي البعيد وسمي وسمي من جامع أو خرج منه المني جنبا لأن ماءه بعد محله أو لأن خروج المني أو المجامعة بعد ونهي عن الاقتراب الصلاة لذلك سمي بالجنوب وهذا العمل من محاسن الشريعة الإسلامية إذ أن الإنسان ساعة ما يجامع فتخرج منه هذه النطفة التي هي المني يكفر بالكسل والفتور في جسمه فالشريعة حمرته بالغسل لكي يسترجع ما فقده من نشاطات abin da ake ce ma wankan galaba shine abin da ake ce ma galaba ne mai sassar abu me wanda ya sadu da matarsa ko mani ya zama ka ana ce masa mai galaba saboda a lokacin wai ruwan samaniyarsa ya ne ta fi digirinsa ko kuwa a'a saboda jaraba ta kama su aka nesa ta shi kada ya fusaci sallah la ta tarbu salata wa an wa la junuba illa bi samin suka ce abin da ta yi jaraba kenan wakan jaraba kuma yana cikin kyawawan dabi'un shari'ar musulunci dan lokacin da mutum ya sadu da matarsa ya fitar da wannan nutfa wani fitar wannan abin zai gadar masa ciwuya. da lalaci a cikinsa to sai shari'a ta ce masa ya huta ya tashi ya ɗebi ruwa ya yi wanka wannan wankan da ya yi zai sake dawo masa da kuzari ɗinsa da karfinsa da lafiyarsa abin da ya sa shari'a musulunci malaman suka ce yana cikin hikman wankan janaba wa kitabul husni ba littafin wanka ai wankan janaba wa qauli llahi ta'ala da fadar Allah madaukakin zarki wa in kuntum sunuban fatahu in kuntum kasance da janaba ko sarki ai ko wannan wa in kuntum marsa'u ala safarin in kun kace kuma marasa lafiya ko makafiya aw ja'a hadan minkum al ko mutun ya zaka ya ja ya bukatarsa aw la masumun nisaa ko ko mutun ya taru da isiyalisa fa lam tajidu ma an sabaku samuwa ba sai Allah yake fata yamma musa'idan sabiban sai ku nufi kasa tsarkakkiyar kasa sai a yi taimama kenan at-tayammum ma'ana al-qasdu wala amina baitul masjid at-tayammum al-qasdu yace sai ku nufi kasa mai sarki sa'annan a yi taimama famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu yake sai ku ta ku da hannayen ku guda biyu daga sahibi din ma yuridu Allah li min haraj Allah ba yana so ya sa muku wahala bane ولكن يريد لي تغفيركم فإلي ألا ينعت فرقة فرقة كيفني وليتم نعمته عليكم كما دين يتك نعمة لعلكم تشكرون دم قبولي Allah. وقوله جل ذكره فدعا الله مدعو في يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن لكم بعد ذكيا la taqrabu as-salata wa antum sukara Abdullahi da mas'ud yace dukkan da kaji Allah ke ya ayyuhal ladina amanu yace ka bada arkunin ka akwai wata matsala mai matukar muhimmanci za a faɗa maka kai ko za a ce maka da mai ka ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka bada gaskiya la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kada ku kusanci sallah kuna masu maye sai in kun zo kuna iya fahimtar abin da kuke faɗa wala junuban illa abiri sabili kada ku kuma ku sallah kuna masu janaba illa abiri sabili sai dai wanda yake maka fiye da sabuwa ba zai kai mama ko ko a'a wanda ya ya zama tilas ne sai ya su zama sallah, ga hanyar masallaci nan ga gidansa ya zama tilas ne sai ya zama masallaci da aka ce maza ya wuce kada ya zauna don darura sai ta sa ya shiga hatta tattasilu sai in kun yi wanka wa in kuntum marza aw ala safar in kun zama marasa lafiya ko kuwa matafiya aw a ahadun minkum min al-ghaib ko mutum ya ji biya bukatar sa aw lamastum nisaa ko kun sadu da mata cikin ku falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan sayyiban yace sai kun ci kaza tsarkakakkiyar kaza famsahu fi wujuhikum sai ku shafi huskan wa aydikum inna Allah kana afuwan ghafura da hannayenku saboda lallai Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba mai afuwa ne mai yawan gafara ne abinda ayoyin suka faɗa kenan a shari'ar musulunci ya yarje ma mutum in bai samu ruwa ba sawa'an alwalati ce kama shi ko wankan janaba ko nifasi ko shi duk sa'an da ya zama tilas za a yi sallah babu ruwa ko ko akwai ruwan amfani da ruwan zai kawo zai cutar da mutum kar a musulunci ne sai kai taimama taimama kuma yadda ake taimama shi kenan sai ka ɗauki ka waɗannan guda biyu haka sai ka fuskar ka suka ce sai kai haka don ka kalkaɗe sai ka shafa fuskar ka haka shi ke nan ka gama sai labarin da ya zo shi ne akwai hadisi da ya zo suka ce a tayammamu darbata ne darbatu lil wajhi wa darbatu lil yadayn tayammama buga kasa to bi ake yi ɗaya ta huska ɗaya kuma ta hannaye guda biyu sai malamai suka ce abinda ake nema wurin ka tayammama shine wancan hadisin da ya fi inganci ga kuma ayan alqur'ani a cikin kafa da nan. sai dai babu shi in kai to dai ka shafa kuma kai da dai ka shafa kai kai ka shafa hannunka amma duk wanda ya kai mama ya buga haka manzon Allah da ya koya mu ne yace inna ma yakfika an ne ka haka hakaza kike dan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya aike zuwa wata bukata don wata bukata ta kama yakan aiki sahabbansa da suka tafi to lokacin su kuma da wa'ansu ko saboda rashin yalwatan mata ne ko rashin wadata ne sai su ga an jarrabe su da yawan mafarki sai a jarrabe su da yawan mafarki da suka tafi cikin bukata da ma'aiki a shi saboda ita sai ɗayan su ya yi mafarki sai ga wasu yan uwarsa to ga shi fa muna cikin tsananin sanyi ni kuma na yi mafarki jaraba ta kama ni yaya ba kwa ganin akwai rangwame na mama to sai suka ɗauko abin da za a yi fagon halin da zai sa kai kai mama sai kayi wanka da ruwan sanyi babu dama babu dama ko wace a babu dama sai kayi wanka da ruwan sanyi to ya zama maka tilas kenan ku duba yadda suke masu juna biyayya na san cewa wannan yana ci akwai tsananin sanyi ne wanka da yiwa zai shi ne yiwa ya san wanka zai shi to amma ya shawar ƴan uwa saboda zafin addini suka ce ba wani hali sai kai wanka ne. jama'a akwai sanyi babu hali babu dama mai yiwa kaza suka ce ba wani abin da za ka yi wanka ne. sai wanka sai sanyi ya fice mu je mu je da ya wanka din sai ya mutu sai aka zo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru ma wani kaza kaza kaza amma zuwa da suka ce babu hali sai ne ya wanka din sai manzo Allah ce qatalu Allah ala ta'alu bil lam ya'lamu wa shifa'u al-hayy su'al qatalahum Allah sun kace Allah ya sauke me ana tambaya da yake ba sani ba ba maganin jahilci ne tambaya ba me ana tambaya in ku ne bai sani ba ba tambayan ku ne ba ku da ba ku da tabbas me yasa kuma ba ku je kun tambaya ba kuka tsora masa abin da yake a cikin musulunci ya sauƙaƙa masa akai ya je ne wanka din kuma ya to matsala ta biyu wata rana waɗansu kuma cikin sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa suka tafi sai ba ta samu ɗaya sai ya yi ce alwala dai mutum zai yi babu ruwa taimama zai hannu da huska yanzu janaba ta shafi shi duka baki daya yace fa tamarrafu shi turabi kama tamarrafu dabba yake sai ne sai sai sai dauko sai kawo azan yake sai ne jirgima a cikin kasa da ya zama taimama jiya da kowa a halin wannan halin da ya taimama ba ta yi ba ko yace fa tamarrabtu fi Rabi, kama tamarrabu da yace sai na yi girma a kasa kamar yadda dabba take kwanciya da girma yace sai sai ba mace yake nan wannan shi ne ya kawo maka da wannan azanci da aka je sai sallah sai aka je aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yace inna ma yakfika an tadriba bi yadayka hakaza yake kawai ya isa me ya zafi a tun da za ka yi ka taba kasa da hannayen ka guda biyu ka shafa fuskar ka da hannun ka da da hannun ka guda biyu kai mama ta yi me ya zaka je kai ma a cikin kai mama to amma da yake ijtihadi ne ya yi iya kokarin sa ba a ce sallar ta baci ba ba a ce maimaita sallah ba to da yawa suna yin zuwa haka matsala ta same su in ba da gangan kai ba ba gangan kai ba kokari bai iya kokari ka kai jihadi ka afkar da ibada din in aka zo ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari imma ya dariya ya mamuti ya gwada maka da yadda zaka yi ba zai ce a aikin ka bai ya bata sai ka sake sai ka yi ne a'a ba manzo Allah ba ya ci da ba ya matsanta musu haka yasa da'iman duk abin da ya same ku ne ko mace ce sai su ka zuwa wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su san babu kama kariya babu daniya babu tilasta babu wahalar da mutane duk sa'an da je sai ka samu biyar bukata fiye da yadda kai kake tsammani قال باب الوضوء قبل الغسل babin da ke bayanin alwala kafin a fara wanka قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيقلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يصيب الماء على جلده كله farkon حديث da aka fara da shi kace manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya kasance don wannan aiki ne alwala ta bai ga ce mun ga manzon Allah yana alwala mun ga yana sallah mun ga yana azumi mun ga yana haji mun ga yake kaza to amma abin da ya danganci wanka babu wanda zai ga wannan kai iyalin don wannan abu ne da ake yi cikin gida kuma wani ke babban wuri banda iyalin mutum babu wanda zai shiga wurin